bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yan uwana masu albarka da muka saba haduwa da ku ta wannan tasha mai albarka don mu yi muraja'an addinin addinin musulunci lallai a karatuttukan mu na baya in ba manta ba muna bayani ne akan azumi hakikaninsa hukunce-hukuncensa da kuma abubuwan da suke ruguza shi su ɓata shi tabbas mun yi bayani akan hakikanin azumi mun yi bayani akan da dama daga cikin hukunce-hukuncen azumi mun yi bayani kuma akan abubuwan da suke bata azumi da ma abubuwan da mutane suke zaton suna bata azumi alhali kuma a hakikanin lamari ba sa ɓata azumi muka shiga kuma bayani kan wasu hukunce-hukunce na azumi ɗin wadda suke da alaƙa da goman ƙarshe na azumi ta ɓangaren falalan waɗannan goman da kuma abubuwa da shari'a ta umarci mutum ya aikata su na nau'o'in ibada da kuma jajircewa da tsayawa domin waɗannan bautan. har muka ambata cewa cikin waɗannan goman ƙarshen yana daga cikin abin da ke bambance su da sauran gomomin da suke kafin su goman farko da goman tsakiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazimci ya lazimci yin i'tikafin wannan goman ƙarshe ɗin muka ambata kuma cewa idan mutum ya shiga i'tikafi ba a so ya fita abinda ake so shine ya lazimci gurbin da yake yin i'tikafin sa a ciki har ma muka ambaci hadisin aisha da take nuna cewa ta kasance tana yin kum ta tace ta taje kan manzon allah sallallahu alaihi wasallam alhalin tana haida shi kuma yana yin itikafi a cikin masallaci ita kuma tana cikin ɗakinta yana miƙo mata kansa ta ƙofa haka sai ta rinka taje masa kai tana haida yana masallaci tana wajen masallaci sai ya zuro mata kansa sai ta masa wannan to wannan irin nau'i na fita ko na fitar da kai ba matsala a kansa yayin da dangane da fitan mutum ɗin gurugum ɗinsa ba fitar da kai daga masallaci ba shi kawai malamai sun kasa shi kashi uku wadda muka ce in Allah ya kamu wannan zama zan fara tattauna kan wannan mas'ala wa in kana khurujuhu bi jami'i badanihi fa huwa thalathatu aqsam ya kasu kashi uku na farko al-khuruj li amri la budda minhu tab'an aw akwai fitan mai yin itikafi daga masallaci don ya aikata wani abin da ba makawa sai ya aikata wannan aiki din a ɗabi'ance ko kuma a shari'ance menene fitan mai itikafi daga masallaci fita da ba makawa sai ya yi shi ta ɓangaren ɗabi'arsa كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب misali na fitan mutum fita na ɗabi'a wadda ba makawa sai ya yi wannan fitan shine kamar ya fita don ya biya bukatansa na fitsari na bayan gari lallai ɗan adam ba zai iya ɗaukan dogon lokaci yana cikin masallaci bai fita ya yi fitsari ko ya yi bayan gari ba don haka tun da allah a lokacin da ya halicci bawa ya halicce shi a matsayin mutum mabukaci da zai fita zuwa gaban ɗaki biya bukatansa to duk lokacin da ya ji yana bukatan ya fita ya je ya fitsari ko ya bayan gari wannan ya halatta mai itikafi ya fita daga cikin masallaci saboda ba a yin bayan gari ko ba a yin abin a cikin masallaci don haka dole ya fita haka kuma fitansa na shari'a kamar ya so ya yi alwala alwudu alwajib alwalarsa ta warware dole zai je sake kullo alwala saboda sallah babu wurin alwala a cikin masallaci sai ya fita ya je alwala wal ghuslul wajib yana cikin masallaci yana itikafi sai mu kaddara cewa janaba ta kama shi ya bacci sai mafarki sai ya ga ruwa a jikinsa don haka dole ya fita ya je ya yi wanka tun da dai ba a wankan a cikin masallaci wannan kuma fita ne wadda ba makawa mai itikafi zai yi shi saboda wani abu da ya bijiro masa wadda ke da alaka da shari'ar musulunci wato yin wankan janaba da ya zama wajibi akan mutum ko kuma ya fita don ya je ya siyo abincin da zai ci ko ya siyo abin shan da zai sha lallai cikin masallaci ba gun saye da sayarwa ba ne dole zai zama wurin sayan abincin da za a ci ko abincin da za a sha wajen masallaci ne to waɗannan abubuwan sawa'un abubuwa ne na ɗabi'an ɗan adam ko kuma sawa'un ne abubuwa na shari'a wadda za su hukunta mai itikafi ya fita daga masallaci to wannan ba makawa sai ya fita don ya je zartar da buƙatar da ta fitar da shi daga masallacin buƙata ce ta ɗabi'a ko kuma bukata ce ta shari'a malam ya ce irin wannan fita din fa hadha jaizun fitan mai itikafi don yayi ɗaya daga cikin waɗannan bukatan ba laifi ya halatta idza lam yakun fi'luhu fil masjid matukar dai ba za a iya yin wannan abin a cikin masallaci ba fa in amkana fi'luhu fil masjid in zai yi wannan aikin a aikata shi a cikin masallaci fala to nan sai a ce mai itikafin kada ya fita daga masallacin ya aikata wannan abin a masallaci misali an yakuna fil masjidi hammam kamar a ce a masallacin an yi wuraren yin wanka ta wajensa ta harabansa idan akwai wannan yumkinuhu an ya qadiya hajatahu wadda mai itikafin zai iya zuwa wannan makewayin ya biya bukatan safihi wa an yaghtasila fihi in wankan jaraban da ya kama shi ne ma ba sai ya tafi ban banɗakin da ke gidansa ya yi ba in akwai a masallaci sai a bandakan da suke daura da masallacin shi shikenan aw yakuna lahu man ya'tihi bil akl washurb ko kuma ya zama yana da mutumin da zai kawo masa abincin ya je ya siyo masa a wurin sayarwa ko kuma ya ɗauko masa daga gidansa sai ya kawo masa masallacin fala ya hina idil alimi alhajati ile inda yana da wanda zai masa haka to nan ba a yarda mai itikafin ya fita ba saboda baya bukatan wato ya nemo abinci din tun daga wadda zai kawo masa shi to dai wannan nau'i na farko wadda in akwai bukatan a fita ba yadda za a yi a samu a biya bukatan nan sai ta hanyar fita ko ba wadda zai masa sai shi karan kansa shi kenan ya fita ya je yi wannan bukatar ba matsala to sai nau'i na biyu fitan mai itikafi ɗin gurgum ɗinsa li'amri ta'atin la tajibu alaihi don ya aikata wani da'a biyayya wa Allah wadda ba wajibi ba ne a kansa me hukuncin irin wannan nau'in fitan ka iya iyadati maridin kamar wani daga cikin mutane ba shi da lafiya zai je ga marasa lafiya ganin mara lafiya da yi masa addu'a ziyartar mara lafiya da yi masa addu'a Wani yana asibiti ya ce to bari ya bar itikafin sai tafi asibiti wajen wani wa shuhudi janazatin a'a wani daga cikin mutane ya rasu za a masa sallah sai ya ce to bari ya halarci gurbin da za a masa sallah a kofar gidansa ba wajibi bane aka sau na zalik to irin waɗannan malamai suka ce fala yaf'aluhu illa an yastari zalika fi ibtida'i cewa irin wannan mutum ba zai aikata shi ba sai da in a tsakaninsa da ubangijinsa ya sharɗance cewa ya Allah zan yi itikafi na kwana biyar amma idan uzuri ya bijiro min na dan uwana ba shi lafiya ko kuma dan uwana ya rasu yana bukatan aje a masa sallah ko yana bukatan aje a ziyarce shi a matsayin mara lafiya ya Allah in wannan uzurin ya taso min ya Allah zan yanke itikafi na ko kuma zan fita alhali ina itikafi in je in yi wani abin dawo idan ya sa sharadinsa shikenan misali ya kuna inda hu maridun yajibu an ya'udahu kamar a ce yana da maras lafiyan da dole shi din ya ziyarce shi aw yakhsha min mauti ko kuma yana tsoron in bai ziyarce shi ba zai mutu ba su hadu ba fa yashtarit 50 da itikafi a farkon itikafin sai sharadi cewa khurujahu lidhalika fala ba'sa bihi farkon itikafin sai ce to in haka ya kasance ya Allah na sharɗanta wa kai na cewa zan fita in je in ziyarce shi in da ya yi haka to in lokacin bukatan fitan ya yi in ya fita ba komi a kai sai nau'i na fita na uku alkhuruju salis alkhuruju abrin yana fil itikaf mutum ya fita daga masallaci don ya aikata wani abin da yana baran baran da itikafi suna hannun riga da itikafi Kal كالخروج للبيع ahlihi وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك yace zai fita daga masallaci ya tafi kasuwa don ya saya ko ya sayar ko kuma zai shiga gidansa don ya kwanta da matarsa ya jima'i da ita ko ya rungume ta ko wani abu makamancin wannan abubuwa ne da suke baram baram suke karo da itikafi saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kuma kada ku kwanta da su kada ku yi jima'i da matanku alhalin kuna yin itikafi a masallaci sai ce to shi yana itikafin yana kamar yana da bukata bari ya sauri ya je gidansa ya kwanta da matarsa ya yi jima'i da ita to wannan abin da zai fitar da shi din sai mu ce wani abu ne da yana hannun riga yana baran-baran da lamarin itikafinsa irin wannan fala yaf'aluhu bai halatta aikata shi ba labi bi ko da ku a farkon itikafin nasu yayi sharɗi cewa ya Allah dan shiga itikafi ina cikin itikafin nan duk lokacin da naji ina da bukatan na kusanci gidana ya sharɗi kansa to zan je in biya bukata in dawo ko da yayi haka to in ya ya fara itikafin ba zai fita ya je biyan bukatan ba saboda biyan bukatan na baran baranda itikafinsa لا بشرط ولا بغير شرط لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه ميسا saboda yin haka baya tare da itikafi yana warware manufan da ya sa aka fito itikafi saboda itikafi ka fito ne don ka killace kanka na wani lokaci a wani gu da ka zaɓar ma kanka ka yawaita wa Allah subhanahu wa ta'ala ka yanke alaƙanka da mutane idan mutum ya tafi irin wannan aikin ya tafi saye da sayarwa ko kuma ya tafi kwanciya da matarsa sai zama wannan yana warware masa ko lalata masa itikafinsa yana lalata masa itikafinsa dangane da abubuwa da ake so mai itikafi ya aikata su da kuma mustahabban itikafi da kuma abubuwa na halal ga mai itikafi da abubuwan da suke ɓata wa bawan Allah itikafinsa na farko dangane da mustahabban itikafi abubuwan da in kana itikafi ana so ka yawaita su al-i'tikafu ibadatun ya fiha abdu bi khaliqi ibada ce da bawa ke wato yin yin ke keɓancewa da ubangijinsa don ya bauta masa sosai wa yaqta'u al'ala'iq amma siwa ya kuma yi ƙoƙarin yayyanke alaƙarsa da duk wadda ba Allah ba da ya shiga itikafinsa ya takaice bukatunsa da alaƙoƙinsa da sauran 'yan uwansa halittu ya ƙaranta waya ya ƙaranta alaƙa ta duniya ya shagalta kawai da ubangiji sa kuma bauta masa in ko haka ne fa yustahabbu to mustahabbi ne lil mu'takifi an yatafarraga lil ibada a ce duk lokacin sa nan ya tafi da shiga bautan Allah fa yukthiru min as-salati wadh-dhikri wad-du'a'i wa qira'ati al-qur'ani wat-taubati wal-istighfari wa nahwi dhalika min at-ta'ati allati tuqarribuhu ila Allah ta'ala ana so bawa ya yawaita sallah ambaton Allah addu'o'i karatun alkur'ani tuba istighfari da makamancin waɗannan abubuwa na biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala don haka idan kwana goma ƙarshen nan yayi ka shiga kafinka mu samu da daddare gaba ɗaya raya ran kake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi ta gefe guda ko mu same ka kana suhur wadda ibada ne wa Allah ko mu same ka kana sallan dare ko mu same ka kana karatun alkur'ani ko mu same ka kana tasbihi ko tahmidi ko tahalili ko takbiri ko nau'ukan zikirori ko mu same ka kana addu'a wa kanka ko ga al'umman musulmai ɗaiɗaikunsu ko kuma a jama'ancensu a samu dai kana wannan ibadar ko kana wancan haka ake so duk lokacin ya tafi wannan kuma yana cikin abubuwan da mustahabbi ne ga itikafinka ka to akwai abubuwan da kuma halal ne mai itikafi ya aikata su mai itikafi ya aikata su mubah na yi ishara zuwa ga sashin su yubah للمعتكف الخروج من المسجد لا بد منه كالخروج للأكل والشرب kamar ya fita don ya ci abinci ko don ya sha abinci ya sha abin sha in dai matukar ba zai yi ba sai ya fita daga masallacin halal ne zalim kullahu man yuhdiruhu ma ba da zai kawo masa abinci ko abin shan wal khuruj li qada'i haja ko kuma zai fita ya biya bukatar sa ban daki wal wudu ko kuma alwas wa yamin al hadith wal ightisal min al janaba ko kuma wankan janaba ya kama shi duk wannan ya halatta ya fita ya ji wa yubahu lahu tahaddus ila nas yana cikin abubuwan da halal ne ga mai itikafi ya tattauna da mutane fi ma yufi daga abin da zai amfanar da shi ko ya amfanar da su yana tare da wasu a wajen itikafin wata magana ta taso sai ya tattauna da su ko kuma a an zo wajensa don a tattauna da shi wani mutum ne wadda ba itikafi yake yi ba sawa'un namiji ne ko mace ne matarsa ne ko waninsa ne ga wani abin da ana ga zai fa'idantar ya zo suka tattauna wannan ya halatta wasu al'an ahwalihim yaya kuke lafiyan ku dai kalau duk wannan ya halatta amma fi ma la yufid abin da ba shi da amfani wannan kuma wa fi ma la darurata fihi ga kuma abin da ba laruran sai an tattauna a kansa wasu wa fa innahu la fi li'a al-i'tikaf ma shari'a min yana baran-baran da manufar da ya sa mutum ya killace kansa da abin da aka shar'anta itikafin don shi wato bautawa Allah kenan mutum ya shagalta da tarukan da ba su da amfani tabbas ya yi karo da manufan da ya sa ya killace kansa sai mu ce ah, ba a son haka wa yubahu lahu an yazurahu ba'du ahlihi wa aqaribi ya halatta sashin iyalansa ko danginsa su ka masa ziyara kamar yadda matar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ziyarce shi in ba a manta ba safiya kenan idan aka kuma ziyarce shi ya halatta wa an ya tahaddasa ilaihi sa'ata min zamani wanda ya ziyarce shi su dan tattauna wal khuruji min mu'takafihi li tawdi'ihim har ma ya dan fita kan danya kaɗan don ya raka su in lokacin komawansu ya yi saboda hadisin safiya Allah ya rarrata ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi fa ataituhu laylan fa ataitu laylan tace sai na zo sa da daddare fa haddathtuhu na masa tadi thumma qumtu sannan na tashi zan koma gidana fanqalabt na dauki hanya na tafiya fa qama ma'i liyaqlibani sai ya tashi tare da ni don ya raka ni ya rudda ni ila baiti annabi sassan ya raka ta din wannan kuma ya halatta yana cikin abin da ya halatta walil mu'takif an ya'kula wa yashraba wa yanam fil masjid kar mai itikafi ya samu kunci ya ji an ce ai kwana goma karshen da duk abin da ake so shine da ta ya raya daren sa to sai ya zama da daddare bai bacci ba da rana ma kuma ya ƙi yin bacci ya kwana goma zai samu kansa cikin wani hali mu cewa ya halatta yana cikin masallacin da yana itikafi an ya akola ya ci wa ya shiraba ya sha a masallaci wa ya nama fil masjid ya yi baccinsa a cikin masallaci wannan ya halatta kuma dole ne ma a matsayinsa na mutum ya yi bacci a cikin waɗannan kwana goma da yake tikafi idan ya yi ɗa'a da wa Allah da kwanan dare waɗannan kwanakin itikafin nasa wato yana ta bauta wa Allah da nau'ukan bauta to mu cewa cikin yini dole ya buƙaci ya bacci kuma ya halatta ya baccinsa a masallaci sai dai kuma ma'al muhafazati ala nazafatil masjidi wa siyanatihi ya kula da tsabtan masallaci ya kuma lura da wannan don kar ya zama dalilin zuwan dauda ga masallaci akwai abubuwan da suke lalatawa mutum itikafinsa idan ya aikata su menene ko wa'anne abubuwa ne suka suka fi fitowa fili dangane da haka itikafi na ɓaci da ɗayan abubuwa masu zuwa al-kuruju min al-masjidi li ghairi hajatin amdan wa in qalla waqtu alkhuruj li hadith aisha ta radiyallahu anha wa kana la yadkhulu albayta illa li hajatin idha kana mu'takifa wa anna alkhuruja yufawwitu almuksa fi almu'takafi wa huwa ruknu li'tikaf abu na farko mutum ya fita daga masallacin ba tare da bukata ba babu haja ya fita kuma da gangan ko da ko lokacin fitan ya yi karanci da ya fitan bai jima sosai ba in dai ba bukata kuma da gangan ya fita to wannan ya bata itikafin saboda itikafi shine lazimtan wurin itikafi a masallaci don yin sallah don yin ah, karatun qur'ani don yin abubuwa na alkhairi a wajen na tsawon lokacin da mutum ya zaben makansa ya abinan wa kansa me yasa aka ce fita daga masallaci ba tare da bukata ba na bata itikafin mutum saboda aisha radiyallahu anha ta ce kana manzon Allah sallallahu ya kasance la yadkhulu albaita illa li haja in yana itikafi baya shiga gida sai don bukata kin dole sai an samu haja in abin bai kai haja ba mutum ba zai fita ba yaushe idza kana mu'tikifan hadisin bukhari 2029 malamai suke cewa abin da yasa kuma za a ce kada ya fitin saboda alkhuruj khuruj yufawwitu mu'takaf ya yi alkawari ko ya dora kansa tsakaninsa da Allah cewa zai kwana biyar ko zai kwana goma yana wannan kusurwa din yana wannan irin yana wannan dungun yana ta bautawa Allah to kawai haka ba dalili ba bukata sai ya fita daga wajen ya tafi waje to wannan din yana karo da abin da ya dora ma kansa cewa zai lazimci wannan wajen mu'takafo makan itikafi gunda yake itikafin sa wanda kuma haka rukuni ne da cikin rukunin itikafi idan ka rukunin ibada ya tafi to tabbas ibada za ta samu matsala na biyu idan da bawa zai yi jima'i alhalin yana itikafi to itikafin sa ya ɓaci walau kana zalika lailan koda ko da daddare ne dan sadada ya kewaya ya zagaya ya kwanta da matarsa ci ai da daddare ne ba da rana ba ne in da rana ne na san na bata azumi na to ba da rana na je gidan ba na je ne da daddare sai a ce a'a shari'a ta sa mai itikafi sawa'un da rana ne ko da daddare ne kada ya kusanci matansa kuma jima'in a cikin masallaci ya yi sai ya zama ya yi aika aika ya yi babban laifi ko kuma ya fita daga masallaci ya lallaba gidan nasa ya biya bukata sa'an nan ya dawo duk wannan laifi ne me yasa aka ce mai itikafi kada ya yi jima'i saboda faɗin Allah wala ruhunna kuma kada ku yi jima'i da su kada ku rungume su wa antum akifuna fil masajid alhalin kuna itikafi a masallaci kuna itikafi a masallaci kenan haramun ne mai itikafi ya kuzanci matarsa to ba wai jima'in kaɗai ba wa fi hukmil jima'il inzal bi shahwatin biduni jima'in kalistimna wa mubasharati zauja fi ghairi farj haka kuma haramun ne mai itikafi kuma zai bata masa itikafinsa a ce ya fitar da mani da sha'awa ba ta hanyar jima'in ba kamar a ce ya yi istimna'i yana itikafi sai ya haka ko kuma ya rungumi matarsa runguman da ya fitar masa da mani rungumar da ba sa farji ne ko azzakari cikin farji ba bai kai ga haka ba to amma da ƙarshe sai ya fitar da mani sai mu ce wannan ma haramun ne kuma wannan ya lalata masa itikafinsa wato an yi kiyasin fitan mani da sha'awa ga abin da yake kasa da jima'i ga mai itikafi aka ce wannan shi ma haramun ne ya aikata shi kamar yadda jima'i yake haramun a kansa kuma yana bata masa itikafi bi nassil qur'an wannan kuma in inzali kenan abu na gaba da ke lalata lalatawa bawa itikafinsa akwai zahabu al'aql tafiyan hankali mai itikafi yana itikafi sai ya haukace fa su da bil jununi wasukur sukur idan mutum ya haukace ko kuma ya shiga maye itikafinsa ya ɓaci saboda mai khurujil majnuni wa sakaran an kauni himamin min ibada saboda mutum mahaukaci ko mai maye ba su cancanci su yi ibada ba duk wanda ya samu wannan matsalar don haka ya samu matsala ibadarsa yana daga cikin abin da ke bata mutum itikafi haila da nifasi jinin haila da jinin haihuwa mace tana itikafi kawai sai jini ya zo mata dole ta koma gida kafi ta yanke ko kuma tana cikin masallaci tana kafi sai ta haihu li'adami jawazi muksil ha'id wal nufasa fil masjid saboda mai haida da mace mai nifasi bai halatta su zauna a masallaci ba don haka ta samu dalilin da zai sa ta tattara ta koma gidanta ta je ta yi haidanta a can har ta yi tsarki abu na ƙarshe wadda ke lalata itikafi shine ridda idan mutum yana itikafi a billah sai aka samu fita daga musulunci to lallai wannan mutum itikafinsa ya yanke saboda yin ridda yana baram-baram da yin bauta wa Allah kuma Allah yana cewa la in asharakta la yahbatanna amalu daga yin shirkansa din nan aikinsa na itikafi da sauran ayyukansa sun ruguje don haka sa shi ma ya ɓaci a takaice dangane da tikafi da ina ga mun faɗi wasu abubuwa masu dama a kansa a wannan halkan da wadda ke bayan kafinsa wani abu da ya kamata mu rufe halkan da shi shine yana daga cikin abubuwan da wato kwanaki goman ƙarshen ramadan suka keɓanta da shi anna fiha lailatul qadar a cikin waɗannan kwanaki goma ake samu abin da ake kiransa lailatul qadar allati hiya khairun min alf shahr wadda darajanta da fa'idanta da alheroyin da ake samu a ciki in aka dace ana bautawa Allah a cikin wannan daren yafi ayi ibadan watanni dubu don haka kusan wannan falalan ya ku bayan Allah kuma ku nemi lailatul qadr a waɗannan kwanaki goma ƙarshe wadda in Allah ya kawo mu wani darasi za mu tattauna akan wato bautawa Allah cikin kwanaki goma nan da kuma neman dacewa da lailatul qadr saboda kurewar lokaci anan zamu tsaya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ha ha ha ha